hudu ga watan biyar ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi da 1436 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2015 a wannan majalisi na uku a wannan daura karo na uku da muke karatu a cikin littafin alfiya ta al-imam suyuti alfiyatul hadith ta al'imamu suyuti wanda kuma muna cikin batun al-hadith al-mudallas ko? alhadis al-mudallas hadith al wanda za mu tashi a kan baiti na 171 بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قما وشره التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح ودونه تدليس شيخ يفسح بوصفه بغير وصف يعرف فإن يكن لكونه يضاعف فقيل جرح أو للاستصغار فأمره أخف كاستكثار ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى اسم مسمى اسم مسمى غير غيره تشبيها اسم مسمى آخر تشبيها ما ليتي وما أتانا في الصحيحين بأن فحمله على ثبوته قمن كوكمن وما أتانا في الصحيحين بأن duk wani isnadi duk wani hadisi wanda ya zo mana ta hanyar waɗanda ta hanyar waɗanda suke da tadlisi ta hanyar waɗanda suke tadlisi kamar katada kamar sufiyanu thauri ko sufiyanu ibn uyaina fi sahihaini suka zo a cikin hadiyar littafin bukhari ko cikin littafin muslim bi kuma yazo da lafazin an waɗanda wacce ba a lafazin da ba a jure masa idan ya fito ta hanyar rawin da aka sifanta shi da tadlisi ya ce to fahamluhu ala thubutihi kamin wannan a ɗauki hadisin wannan ko a ɗauki wannan isnadin akan ya tabbata shi ya dace wato mu ɗauke shi a matsayin isnadi ne wanda rawi din ya ji daga malaminsa ko da kuwa an sifanta shi da tadlisi ko da kuwa ya yi amfani da lafazin an lokacin da yake ruwaya mu ɗauka akan wannan rawi ne wannan isnadi ne muttasili kamin ko kaman do ana faɗa ana karanta shi ala wazni katif ko jabal kamin ko kaman wanda yana ma'anar da ma'anar jadir wato wanda ya dace wanda ya cancanta wani wannan baiti yana magana akan ahadithul mudallisin fi sahihai ahadithul mudallisin fi sahihai tunda mu maganar cewa a cikin manyan malamai waɗanda suke masu masana ilimin hadisi manya irin su qatada irin su abu ishaq as irin su Sufyan al-Thauri eh, Sufyan ibn Uyayna al thawri da yawa daga cikin malamai an sifanta su da wannan abu na tadlisi kuma ga hadisan su sun cika sahihaini to idan muka ga hadisi a cikin sahihaini ko cikin sahih al-Bukhari ko cikin sahih Muslim ya zo da lafazin an daga ɗaya daga cikin waɗannan malaman to za mu yi masa hukuncin da ake wa hukuncin hadisi mudallis hadisi mudallas ko ku a'a ba za mu masa wannan hukuncin ba duba da cewa waɗannan littattafai ne da al'umma ta karɓa hannu biyu wato talaqqatha al'umma ko talaqqathum al'umma bil to shine ne yake fadar abinda yake rinjaye mafi rinjaye a gurin malamai wanda mafi yayoyin malamai suka tafi a kansa cewa ahadith ko an'anatul mudallisin fi a maqbula ko muhtamala dukkan hadisin da mudallis a cikin sahihai aka same shi da an to wani ana ana karbar wannan ruwaya ba a tsayawa a ce ko watakila akwai inkitai a ciki me yasa suka faɗa ka? suka ce na farko waɗannan hadisai da suke cikin sahihai na ruwayar mudallisi an same su ta wasu guraren ta wasu ruwayoyin ta wasu hanyoyin daban waɗannan mudallisun ɗin sun sarraha sun bayyana cewa sun ji saboda ka koda ya zo da an ana cikin sai haini ba zai cutar ba wato ja'a min turkin ukura musarrahan bisama sama saboda ka wannan ruwaya ta cikin sahih al-bukhari ko sahih muslim mu'anana ba za ta samu matsala ba saboda akwai shi a cikin sunan abi dawud misali ko sunan tirmidhi jami'at tirmidhi ko cikin sunan nasa'i ko ibnu majah ko muslim imamu ahmad ko kuma kowane irin da littafi na hadisi an samu wannan isnadin wannan rawi din ya ce akhbarana ko haddathana saboda ka waccan an ana cikin sahihai ba ta da matsala ko kuma ya kasance a koda ya zo a cikin sahihai da an ana ya zo ta hanyar waɗanda ba sa karɓar hadisan mudallis sai abin da ya tabbata ya ji kamar misali da muka yi ɗazu na shoba shoba ibn al-hajjaj shoba ibn al-hajjaj baya karɓar wani hadisi daga malamansa da suke tadlisi sai ya tabbatar sun ji kamar da abu ishaq sabii al yana cewa kafaitukum tadlisa Talata. na tsare muku tadlisin mutane guda uku waɗanda su ne waɗannan katada ibnu da amata sadusi suleiman ibn mihran al'amash abu muhammad al-kofi da kuma abu ishaq as-sabi'i ce na tsare muku tadlisin waɗannan mutane guda uku to idan ruwayar ta kasance ta hanyar shuruba ce to kaga wannan ba zai cutar da wannan hadisin ba ko da ko ya zo da an'ana ko da ya zo da an'ana saboda shoba la ya akhudhu illa ma kana masmu'an li shuyukhihi hakanan ruwayar Yahya ibn Sa'id al-Qattan ruwayar Yahya ibn Sa'id al-Qattan an al-Thawri shi ma قائدا سعيد يحيى بن سعيد القطان لا يس لا ياخذ من احاديث شيوخه الا ما كان من سماعهم دو حديثنسا da zai karba daga wajen malaman malamansa baya karba sai wanda ya tabbata sun ji waɗannan hadisan to kaga wannan duk zai iya kasancewa ruwayar cikin sahihaini ta biyo ta irin wannan ta irin wannan hanya suna karawa kamar misali ruwayar Lais ibn Sa'ad daga Jabir daga Abi Zubair an Jabir daga ruwayar Abi Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Abu Zubair an Jabir an Jabir Lais dukkan hadisansa da ya ji daga Abu Zubair ya ji su ne bayan ya ta ce hadisan da suka tabbata ruwa ce ta abu zubair duk cewa dai magana mafi inganci abu zubair baya tadlisi abu zubair ba mudallis ne to ana ambatar wannan saboda haka tana ewa wannan an ana din da ta zo a cikin sai haini da irin wannan sigar ta zo kaga ba za ta cutar ba tana ewa shi kansa bukhari ko shi kansa muslim ya tabbatar da sama'in hadisin kafin ya karbe shi musamman imam bukhari da la tafi bi imkanil mu'asara imam bukhari imkanil lukui dan kawai zai yi rawi ya hadu da malaminsa wannan baya wadatar da shi har sai an tamu tabbatar liqa sai an samu subutul liqa to kaga wanda yake da irin wannan sharadi mai tsanani zai yi wahala a samu an ana ta mudallis a cikin isnadin hadisin sa ba tare da ya tabbatar da cewa wannan an ana ba mai cutarwa bace to duk waɗannan da ma wasu dalilai su suka sa malamai suka suka ce an ana a cikin sahihaini ba ta cutarwa sannan suka ce littafin sahihani al-bukhari wa muslim littafai ne guda biyu da talaqatha al-ummatu bil qabul wato eh, malamai sun yi ijma'i al'umma ta yi ijma'i akan karbar waɗannan littafai hannu guda biyu al'umma kuma za ta yi ijma'i akan karbar abin da yake kuskure ba Rana har sun karbe shi wannan alama ce da take cewa da take nuna cewa babu kuskure duk da cewa wasu daga cikin malamai wasu da cikin malamai kamar sadruddin ibn murajjal kamar ibn daqiq al-eid kamar al zahabi da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a hukuncin tadlisi yana gudana hatta akan hadisan da suke cikin sahihaini imam al-bukhari yana da wahala yana da wahala ka samu wani hadisi na mudallis babu tasirihinsa bisama, wanda yana da wahala amma a muslim an samu a muslim an samu to wasu malamai suna ga babu babu abin da zai hana su inda za su samu hadisi a cikin sayo muslim wanda aka same shi daga wani rawi kamar al'amash ba tare da ya bayyana sama'insa ba su karbe shi ba tare da sun samu sun samu wata ruwaya da ta karfafi wannan ba kamar a ah, zahabi a cikin tarjamar na tsabari tarjamar al'amash ne yake cewa a cikin haini akwai ahadis akwai hadisai na al'amash bai bayyana sama'insa ba a cikinsu kuma ba a same su ta wata hanya ya bayyana sama'in ba ya ce wa filƙalbi min hashai ya ce wa filƙalbi min hashai akwai wani abu haka kai a cikin zuciya wasu malamai suna cewa idan rawi mudallis ya kasance ya daɗe yana ruwaya a gurin malaminsa ya kware kware daga siya akan hadisan malaminsa to an anasa ko da mudallis ne ba su cutar ba kamar al'amash an abi salih kamar al'amash an abi salih kamar abi zubair an jabir wannan kasancewa sun daɗe suna ruwaya daga wajen waɗannan malamai kuma sun kware akan hadisansu sai zama da al'ada su ba ba ta cutarwa to wasu malamai suna cewa har su kansu sahihai ne ana dora su akan wannan ka'ida ta ta mujallis idan hadisi ya haye to shikenan ya kai labari idan bai haye ba to abin da ya safi sauran ruwayoyi zai shafe su akwai malaman da suke ganin haka duk da cewa galibi a cikin sayyul bukhari abu ne mai wahala ka samu hadisi na mudallis da musarrafi bis sama a cikin kowace dariƙa daga cikin turuq din hadisin amma a muslim ana samun wannan shi yasa ga Nasiruddin Albani rahimahullah yana dora ka'idar akan ka'idar mudallisin akan hadisan sayyid muslim za ga akwai hadisi a cikin sayyid muslim musamman hadisin Abu Zubair an Jabir da ya raunana duk da cewa Abu Zubair bincike ya nuna cewa abinda aka jefe shi da shi na tadlis ba gaskiya bane abu zubair baya tadlisi taqiyuddin subki ya tambayi abul hajjaj al-bizzi malamin sa game da hadisan da suka zo a cikin sahihaini kuma da an ana ba tare da an same su a wani guri ba muttasila yaya hukuncin waɗannan hadisai sai ya ce da shi ma fihi illa tahsinu zan ba mu da abinda muka rike a nan sai kyautata zato wato abinda yake faɗa kyautata zato muke yi bihi ma da sahihaini wa illa fa fihi fihima ahadithul mujallisin ma yujadu fi ghairi tilka tariq lam yusarrih fiha ay allati fi sahih lam tusarrah fiha bis sama' babu inda muka samu wata hanya sai wannan hanyar da take cikin sahih babu kuma inda aka bayyana sama'i ala ayi hal kusan dukkan hadisan da suke cikin sahihaini babu hadisin da ba yi masa aiki ba duk wani hadisi da yake cikin sahihaini babu wani hadisin da malamai ba su bi shi ba aka tattauna shi ɗaya bayan ɗaya babu littafin da aka tattauna hadisansu aka yi filla filla da hadisansu kamar hadisu sahihaini sauraka dukkan wata magana da mutum zai zo ya yi ba za ta fita daga cikin maganganun malamai in kaga har yana suki burutsunsa yana wasu maganganu kuma maganganu nan ba sa cikin maganganun malamai ta wani haukansa yake yi amma kusan duk an gama komai duk an gama komai babu littafan da suka samu kulawa ta al'umma daga kowace irin mazhaba kowace irin mazhaba sawa'un mazhabar hanafiya ce ko mazhabar malikiya ce ko shafi'iya ko ko mazhabar hanabila ko mazhabar zahiriya duk wata mazhaba da ka sani a duniya malamanta sun dukufa akan waɗannan littafan guda biyu sun musu hidima saboda haka babu wani littafi da ya samu irin wannan in ka cire littafin Allah babu wani littafi da ya samu hidima kamar yadda waɗannan littafai guda biyu suka samu hidima babu wani hadisi da bai bi ta wuce ta hannun malamai da yawa ba tun lokacin da aka wallafa littafin har zuwa har kawo yau saboda ka dukkan wani abin da zaka faɗa in gaskiya ce zaka faɗa to an riga ka faɗa in kuma abin da zaka faɗa ka ce ka gano wani abu a ciki in har al'umma tsawon waɗannan shekaru tun daga lokacin da aka wallafa waɗannan littattafai a ƙarni na uku har zuwa yau ba su gano ba sai yanzu ka gano to kaga wannan shi kaɗai ya isa yawa mutane hukunci kan cewa su kiburu su kake zai waya ce al'ummar duniya min mashariqil ardi wa magharibiha al'ummomi daban-daban mazhabobi daban-daban malamai daban-daban waɗanda suka shafi fannuka daban-daban malaman hadisi zalla malaman tafsiri malaman fiqh malaman usul malaman kowane irin fanni sukan koma zuwa ga wannan littattafai sun gama duk binciken da za su yi sun sallama sai yanzu wani wanda ko kyakkyawan larabci bai da shi shi ne zai ce ya gano hadisi za a bukari bai da kyau to kaga wannan magana tashi kadai ta isa ta zama masa raddi ba ba sai ka bata lokaci a kansa ba to shi ne mala ce, wa sharruhu tajwidu wat taswiyatu isqatu ghairi shaykhihi wa yuthbitu kamithli an wa dhaka qat'an yajrahu wa sharruhu at-tajwidu mafi sharrin rabe-raben tadlisi shine tadlisu tajwid tadlisu taswiya abinda malamai suke kira tadlisu taswiya ko at-tajwid shine rawi ya yi ruwaya daga malaminsa abinda aka faɗa a baya tadlisul isnad wanda yake tadlisul adi shine an yarwi rawi amman sami'ahu aw man asarahu aw man laqiyahu ma lam yasma' minhu muhiman sama'ahu minhu wannan shine tadlisi da aka fi sani tsakaninsa da malamin sa ne bai ji hadisin nan wannan daga wannan malamin ba ya ji wasu hadisan amma wannan hadisin da yake so ya kawo bai ji shi ba akwai wasuɗa tsakaninsa da malamin amma sai cire wasuɗar sai ya nuna kamar shi ya ji daga malamin wannan shi ne ake kira tadlisi da muka da abin nan to shi a tadlisu taswiya a tajwid shi ba tsakaninsa da malaminsa ba ne yana sanya tadlisin ne tsakanin malaminsa da malamin malaminsa wato yana ɗagawa zuwa ga ɗabakar malaminsa idan ya kasance malaminsa ya ji wani hadisi daga wani wani mai rauni shi kuma wani mai raunin ya ji daga wani amintacce amintacce daga mai rauni daga amintacce kaga a tsakanin amintattu guda biyu akwai mai rauni daya to idan ya zo ya ga malaminsa ya ji daga mai rauni ne shi ko mai raunin daga wani amintacce sai ya cire mai raunin daga tsakiyarsu sai hadisin ya zama daga shi daga wani amintacce daga amintacce kaga anan ya fito da kyawawan mutanen da suke cikin isnadin abraza laka ajwa da ma fil isnad shi yasa ake ce masa tadlisu tajwid saboda mai zai bayyana maka ajwad mafiya kyan waɗanda suke cikin isnadin ya cire maka rubabban kuma ba zai yi haka ba sai ya tabbatar cewa da shehinsa da malamin malamin nan nasa cikin isnadi da baka ɗaya ta haɗa su ko alal akalla suna da mu'asara tunda inda bai zama shi malaminsa bai da ruwaya a gurin wancan sika ɗin ya cire wannan wasiɗa to giɓin zai fito fili amma idan ya kasance malamin sa yana da ruwaya daga waccan sika din ko alal akalla sun yi zamani daya in ya cire wannan mai raunin to ba za a gane cewa shi malamin nan nasu amintacce ba bai ji daga wancan amintaccen ba to wannan shine ake cewa mafi sharrin tadlisi saboda me saboda shi malamin sa ba a tuhume shi da tadlisi ba ballantana a tsaya bincike akan an anasa shi ake tuhuma da tadlisi shi karamin almajirin shi ake tuhuma da tadlisi to shi a tsakaninsa da malaminsa bai sa tadlisin ba sai ya ɗauki tadlisin sai ya maida tsakanin malaminsa da malamin malaminsa kaga mai bincike idan ya zo abinda zai fi ba da hankali a kai shine ya ga cewa shi wannan mai tadlisin ya bayyana abinda zai ɗauke tadlisi daga ruwayarsa ne ya bayyana ya ji daga malaminsa ka samu wannan to amma baka sani ba cewa ɗabakar sama nan ya shigar da gubar tun da shi malaminsa baka masa tuhuma to sai ka wuce ka ɗauka isnadin isnadi ne jayyid ya kyautata isnadin shine ake ce masa tajwid jawwadahu ya kyautata isnadin to shine ake ce masa wannan sharru tadlis mafi sharrin tadlis al-walid ibn muslim yana yin wannan irin tallisi game da malaminsa al-auza'i al-auza'i al-auza'i malamin al-walid ibn muslim ne al-walid ibn muslim amintaccen malami ne daga cikin manyan malaman hadisi na sham al-auza'i babban malami ne a sham matsayin da yake da shi kawo matsayin da malik yake da shi a madina al-auza'i yana sakaci wajen ruwaya daga wasu mutanen da suke ko dai mutum da aka tuhuma da ƙarya ko mutumin da yake majhuli ne ma ba a san wane ne shi ba al yana da wannan sakacin ɗalibinsa al-walid ibn muslim sai yake ganin bai dace a ce an bari ruwayoyin malaminsu al-auza'i suna fita haka ba a ga al-auza'i daga ibn abi safar wanda kazzab ne to sai in ya ɗauko ruwayar malaminsa al'auza'i wacce ya yi ta daga wani mai rauni sai ya cire mai raunin sai ya ambaci a malaminsa ya ambaci malamin malamin malaminsa a isnadin sai ka ga babu matsala tunda shi walid ibn muslim baka tuhumarsa ya bayyana sama'insa da tsakaninsa da auza'i auza'i baka tuhumarsa da tallisi to amma ya je tsakanin auza'i da malamin malamin auza'i ya saka Taddisin anan an fahimci wannan an yi masa an yi muraja'arsa an je an same shi me yasa yake haka sai ya ce ubilul auza'i an yarwiya an haula ilkazzabi ni ina ina girmama auza'i a ce yana ruwaya daga makaryatan nan to kana girmama shi sai ka share sunayensu daga isnadin sa ai anan in kai haka ya alwalid za ka cutar da malamin ka saboda idan aka ga wata ruwaya munkara wata ruwaya mai rauni wacce hankali ba zai karba ba aka duba a isnadin aka ga babu wani mai matsala sai a jingina abin zuwa ga malaminka sai ce malaminka ya samu matsala ka jawo wa malaminka tuhuma amma da ka bar mai raunin a cikin isnadin in aka ga ruwaya munkara ana ganin ta sai a ga mai rauni a cikin isnadin sai a ce to ga daga inda ta samu asali kaga baka cutar da malamin ka ba to amma da alama bai gamsu da wannan hudubar ba ya ci gaba da yi sai ya kasance don riwayoyinsa daga al'auza'i to sai an samu at-tasrihu bis saba tsakanin al'auza'i da malaminsa in aka samu an ana tsakanin auza'i da malaminsa to ana zargin yana yiwa ya kasance akwai wasu da tsakaninsu wasu malamai sun game illar gaba ɗaya ta shafi dukkan ruwayoyin walid ibn muslim sai a ce maka alwalid ibn muslim mutum ne amintacce amma yana tallisu taswiya to amma in ka koma tarjamarsa a cikin littattafai abinda zaka iske game da malaminsa ne al'auza'i kadai alwalid ibn muslim yana da malamai da yawa amma inda aka samu matsalar tsakanin ya sani da malamin sa al-auza'i to kaga adalci anan bai kamata a game hukuncin ba shafi sauran malaman sa duka to galibi malamai al-mutaakhiruna waɗanda suka zo daga baya baya malaman hadisi sun game hukuncin gaba daya sai ya zama da alwalid muslim duk sanda ya zo da isnadi ana neman sai ya sarraha bis sama a cikin tabaqatul isnadi kulliha to anan ba a yi masa adalci ba tunda har ya faɗi illa ya faɗe ta ƙarara game da malamin sa ya ce umbilul auza'i bai ce umbilu shuyukhi ba da ya ambaci shehunansa ne duka kuma an samu ya yi a wani shehinsa ban da al'auza'i to sai a ce wannan ɗabi'a ce ta al game da shehinansa gaba ɗaya to amma ba a samu ba sai akan shehinsa al kaɗai kadai magana mafi inganci ko da kuwa wasu daga cikin manyan malamanmu sun tafi akan game hukuncin gaba daya magana mafi inganci takaita abin akan akan akan ruwayarsa daga auza'i kadai ba duka ruwayoyinsa ba akwai bakiyatu ibn al-walid shi ma dan garin su ɗaya da da shi al-walid shi ma an tuhume shi da cewa yana tadlisu taswiya da cewa Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana ja da wannan cewa tadlisin baqiya tadlisi ne normal wanda aka saba ji tadlisul isnad tsakaninsa da malaminsa ne baya tadlisul taswiya to wannan wata ita ma wata mas'ala ce to wannan shine ita ce ake shi ake kira tadlisa tadlisul tajwid ce wa sharruhu tajwidu wa taswiyatu isqatuhu isqatu ghairi shaykhihi ya sare da wanda ba malaminsa ba kaga shaykhihi aka sani ana sarero amma yanzu isqatu ghairi shaykhihi wa yuthbitu ka misli an alkafun din nan za'ida ce wa yuthbitu misla an tsakanin malamin sa da malamin malamin sa sai ya tabbatar da kalmar kamar an ko kala ko makamancin wannan ba zai ka kalmar haddasa na ko akhbarana ko sami'tu ba don in ya ka haka to ya shiga kuma ya shiga babin ƙarya wanda shi kuma amintacce ne ba zai dai shiga cikin ƙarya ba sauraka sai amfani da kalmar an wanda muka ce tana da ma'ana biyu tana da harshe biyu tana iya ɗaukan ma'anar sama'i da kuma gairar sama wa za ka qat'an yajrahu malai ce wannan kata'an tabbas zai zama ya zama jarhi zai zama suka ga shi malamin da yake irin wannan saboda haka yin wannan abu ne wanda bai halatta ba malamai sun haramta shi malamai sun haramta shi wannan shine af shahu anwa'i tallis sannan yace wadunahu tallisin da bai kai wancan muni ba tadlisu shaykhin yufsihu bi wasfihi bi sifatin la yu'rafu da cewa a wajen ku bighairi wasfin yu'rafu ko bighairi wasfin yu'rafu ko bi sifatin la yu'rafu don an samu waɗannan nuskoki guda biyu akwai nuskar da take irin taku bighairi wasfin yu'rafu ko kuma bi sifatin la yu'rafu wa dunahu tadlisin da bai kai tadlisu tasuya wajen muni ba tadlisu shaykhin yufsihu bi wasfihi ya yi tadlisin shehinsa amma ba cire shi zai daga isnadin ba a'a zai sifanta shi da wata sifar da ba ita aka san shi da ita ba ya sifanta shi da wata sifar da ba a san shi da wannan sifar ba malaminsa ne wanda a can da wasu shekaru misali a can ya taɓa yin tela ba kowa ya sani ba ba da sunan shi muhammadu tela da can amma ya zo ya zama liman ya zama malami an daina maganar tela sai ya zo ruwaya daga wajensa maimakon ya faɗi ya ce muhammad liman sai ya ce muhammad tela kaga wasafa hobe wasfin la Layi la ya'rifu arifu nasu bihi ba ƙarya ya yi ba amma ya sifanta shi da siffar da ba kowa ya san shi da ita ba to wannan ita shi da ake kira tadlisu shiyu. ana kiransa tadlisu shi ne wato abokin gamin tadlisul islat mun ce da tadlisi nau'i biyu ne tadlisul islat wanda yana da rassa da muka yi bayanin su كما يقولون تدليس القطعي تدليس العطفي تدليس التجويد دون الرسالة لا تدليس الإسناد توقفوا تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ شين أن يصف الراوي شيخه بوصف لا يعرف به يصف أن تاشد صفة دبا أسنشد إتبا وانا النوعي لنا تدليس الشيوخ تشين ما لا يتي فإن كل كونه يضعف fa in yakun kaunihi yudha'afu zai yiwu yayi haka ne saboda ana raunana wannan malamin nasa to bara ya boye shi yadda ba za a gane shi ba in ya fito shi da sifar sa karara to za a raunana malamin za a yi masa hukunci da rauni to sai ya sai ya ɓoye sifar tashi sai ya faɗi wata sifar da ba a san shi don ya wuce to idan wannan ya sa ya yi haka faƙila jarhun to wasu malamai suka ce in yi haka to ya zama masa jarhi ne shi shi garawin da zai yi haka saboda ana akwai cutarwa akwai cutarwa inda ka ɓoye shi don majuruh ne don mai rauni ne kaga kamar kana son ka sa hadisi mai rauni ya zama karɓaɓɓe kaga wannan illa ce illa ce da za ta shafe ka kai kanka in kai haka to shi ne sai fa in ya kulli kaunihi yudha'afu fa qila jarhud in ya zama na saboda kasancewar malamin da zai yi canza masa sifa ya sa masa wata rigar da ba san shi da ita ba dan yana mai rauni ne ya haka to wasu malamai sun ce wannan suka ne gare shi shi ko kuma a'a saboda malamin karab yaro ne shi yana ga yana da yana da shekaru yana jin ya fi karfin a ce malaminsa yaro ne karami to bari ya canza sifarsa yadda ba za a gane yaron nan ne ba ce a gurin yaron nan ma ruwa ruwaya to ka a gane yaron ne sai ya sifanta shi da wata sifar da ba a san shi da ita ba saboda ɓoye yarintar yaron to amma akwai matsala a nan matsala idan malamai ba su gane waye ba to ko fasika ne ko amintacce ne ya shadda isnadin za saboda ya zama mai ya zama majhul kaga garin neman kira karsa ido neman kaucewa a ce ya yi riwaya daga wani wanda bai kai shi shekaru ba ko wani yaro karami to yanzu ya yi riwaya da malamai ma za su jefar da riwayar saboda ya kawo wani sifa an yi bincike ba a gano waye ba to shi kenan hadisin ma sai a ce kai wannan hadisin akwai majhuli a cikin sanadin sa aje shi kaga ya cutar da hadisin gaba daya to in ya zama da saboda kankantar yaron ne ba wai dan yana da rauni ba fa amruhu akhafu to al'amarin sa yana da sauki bai kai a ce saboda raunin sa bane an gane ko kastiksari kastiksari kamar wanda zai yi haka dan a ce yana da malamai da yawa akwai wanda shi kuma malaminsa ne malamansa yan kwaranni ne ba su da yawa a hadisi ana takama da yawan malamai saboda yawan malamai yana nuna a hadisi ka yawo ka gugu, ka bugu ka wahala ka shiga nan ka fita nan ka hau wannan tudun ka shiga wannan kwarin saboda haka ka shiga nan ka fita nan kafin ka tara hadisin duk inda ka je marmarin ake ana neman ka saboda mai saboda kana da tarin kayan hadisin da ka nemo ka haɗo shi daga sassa daban-daban na duniya ka zazzakulo shi a gurin malamai daban-daban to idan wani wanda yake rago ne bai samu irin wannan ba to amma yana son a ce shi ba yana da malamai da yawa to sai ya rika caccanza malamansa sifa malamansa ɗaya sai masa sifa uku hudu kaga sai a ɗauka malamai hudu ne maimakon ɗaya to kaga in yana da malamai goma sai zama in yayi musu sifa uku uku sun zama talatin kaga ya yawaita malamansa shi ba sai shigo gari to shi wannan da sauki sauki amma zai jawo a kasa gane kuma waye an gane ko akwai waɗanda suke wannan to shi yasa mala ce wannan shi ma a akhafu shi yasa yace kastikthari kamar wanda yake yi dan yawaita malamansa su malaman hadisi kamar da muka ce suna alfahari da yawan malamai kuma yawan malamai na nuna inaya da neman ilimi sabanin bu a wannan zamanin wani sai ka ga saboda jahilci da kifewa yana tunkaho ba shi bai da malami to wanda ya ce maka baya da malami ya gama da kansa ya nuna kawai yana yi wa ilimin hawan kawara ne bai da tushe a ilimin sa bai da tushe idan idan annabi sallallahu alaihi wasallama sai da Allah ce allamahu shadidul quwa wa innaka latulqa alquran min ladun hakimin khabir sai da Allah ya ko mala'ika jibril yazo ya koya masa Allah ya kuma tabbatar da cewa mala'ika shi ya koya masa allamahu bai allamahu shadidul quwa kaga shadidul quwa shine muallimuhu shine malamin sa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka aika masa da malami ya zo ce ikra ikra ikra to ko wani ya zo ta shi shi shi fa duk garin da duk kasar da duk duniyar nan ba wanda zai iya zai masa alfahari ya koyar da shi to kaga wannan yunadi ala nafsi bil jahl kamar wanda zai littafi ne ya ce ni na yi littafin nan ba tare da na leka na kowa ba kasa akwai wani saboda tsabar jahilci shi sai ce maka da na tashi rubuta littafi na ma ni ban kalli na kowa ba kawai ne na surfafi littafi daitai to kaga wannan shi ma yunadi ala nafsi bil jahl saboda baka san abin da aka faɗa ba a bayan ka baka san kokarin da aka yi ba saboda haka kai akan me kake gina naka a ce ka ga na wasu ka karanta sannan ka zo kai kuma ka gina naka ka san abin da aka faɗa ba wai da ka kake yi ba to wannan shine ilimi to saboda haka wani lokaci sai ga mutane mutum ya ya sukwani kansa ya nufi inda jahilci yake kuma yana takama yana burga bala ya ce wa minhu haka ne ko wa minhu ita'u shuyukhin fiha isma musamman akharin tashbiha wa minhu daga dai cikin nau'in tallisa shuyukh ita'u shuyukhin fiha bawa wasu malamai fiha a cikin isnadai fiha aifil asanidi isma musamman akhar isma musamman a ba wa wasu malamai ko wani malami sunan wasu malaman daban tashbiha dan a kwatanta wannan malamin wanda bai shahara ba da wancan malamin shahararre wato ka zo ka ɗauki wani sifa da ake sifanta wani malami shahararre da shi sai ka sifanta wani malamin da bai shahara da wannan sifa ba ta yadda idan mutum ya gani sai ya ɗauka wancan shahararren ne saboda ka ƙarawa naka isnadin ko naka malamin kwalliya su ce kamar yadda ibn subki a cikin jam'ul jawami nashi yake cewa haddasa na abu abdullahi al-hafiz abu abdullahi al-hafiz abinda aka sani imam al-hakim ake ma ake ma wannan lakab abu abdullahi al-hafiz za ga bai haƙi yana ruwaya daga wani ce akhbarana abu abdullahi al-hafiz to amma ai yana nufin zahabi kaga ya bawa zahabi sifar sifar al-hakim to wannan shine ake kira shi ma yana daga cikin tadlisu shuyukh wasu suna yin haka domin su karawa su a wani wata sifa wacce take babba wannan galibi an fi samun su a cikin almutaakhirun wadanda suka zo baya baya malamai sun yi rubuce-rubuce akan akan akan akan almudallisun akan ruwa da aka sifanta da tadlisi mafi shahara kuma mafi kusa daga cikin rubuce-rubucen malamai shine littafin ibn hajar ta'rifu ahli taqdis bi maratibi al-mawsufin bit tadlis ta'rifu ahli taqdis bi maratibi al-mawsufin bit tadlis na ibn hajar wanda ya kasa al-mudallisun zuwa martaba guda hudu guda biyar martaba ta farko martabar waɗanda ba a sifanta su da tallisi ba sai sifa kaɗan kamar ya haifu sa'idin qattan lam ya ah, sai haifu sa'idin ansari lam yusuf bi tallis illa nadiran illa nadiran to wannan babu matsala dan an garwa ya da an ana ana ana dauke wannan a martaba ta farko yake martaba ta biyu man ihtamala al-a'immatu tadlisu fi janbi marawa saboda ya rawaito hadisai da yawa kuma hadisansa 98 cikin 100 na hadisansa babu tadlisi an samu tadlisi ne watakila a kaso biyu cikin 100 to kaga wannan dan kadan ne in ka lissafa shi da hadisan da ba a samu tadlisi ba kamar Sufyanu Sauri, shi ba wanda al'adarsa ba a bi ta kansa sannan dabaka ta uku tace man aksara min at-tadlis falam yahtajja al-ulama bi hadithihim illa ma ma sarraha fihi bit tahdis wanda suka suka yi tadlisi da yawa a cikin ruwayoyinsu waɗanda malamai ba su karɓi ruwayoyinsu ba sai abinda suka bayyana cewa sun ji sun ce samitu ko sun ce akhbarani ko akhbarana ko haddathani ko haddathana kamar irin su al'amash kamar irin su abu zubair ga wanda suke sifanta abu zubair da tadlis amma abu zubair ba tadlis ba mudallisi bane to shi wannan wasu malamai suna karɓar ruwayoyinsu ma ba tare da sun bincike su ba amma dai akan rajihu shi ne akan karɓi akan karɓi akan karɓi su ne bayan sun sarraha da tallis ɗabaka ta hudu su ne wanda suka yawaita yin tadlisi malamai suka yi ittifaki akan cewa ba a hujja da ruwayarsu sai sun sarraha saboda mai saboda suna tadlisi ne an du'afa wal majahil a wasu lokuta to wannan bil ittifaq sai sun sarraha ake karbar ruwaya su kamar baqiya ibn al walid da muka ambata a baya sai dabaka ta biyar shine wanda aka rauna na shi banda ma tadlisin mudallisi ne ko mai rauni to kaga wannan ko ya sarraha ma da sama kuma tun da yana da rauni kaga wannan tasrif bis sama ba zai amfane shi ba wannan ba zai amfane shi ba kamar atiyatul aufi atiya al'aufi wanda mai rauni ne sannan kuma yana tadlisi mummunan tadlisi kuwa to sai al-irsalul khafi al-irsalul khafi wal mazid fi muttasil al-asanid ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماء واللقاء ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شيخ شخص واعي وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أن قد وهما حيث قرينة وإلا احتملا سماعه من ذين لما حملا وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنفس من كبار الإرسال الخفي هو المزيد والمزيد في متصل الأسانيد ونسوما نوكا نبدا الإرسال الخفي shine ruwayar mutumin da ya yi zamani da wani amma bai haɗu da shi ba ruwayar da aka samu asara a gurin malaman farko al-mursalul khafi cikin mu tadlisi yake babu banbanci tsakanin tadlisi da al khafi to amma waɗanda suka zo baya baya sun rabe wannan da wancan sai ga a cikin ah, littafin ibnu hajar kamar nukhba ya fito ya bayyana bambanci tsakanin al-mursalul khafi da kuma tadlis amma a gaskiya an ka dauki irin su al-kifaya na khatibul bagdadi irin su muqaddima ta at-tamhid na Ibn abdul bar da sauran malaman hadisi da suka gabaci waɗanda zaka suka gabaci ibn salah zaka ga ba sa bambanci tsakanin tadlisi da al-irsalul khafi idan mutum yayi zamani da wani kuma ya yi ruwayar abinda bai ji daga wajensa ba suna kiranta tallisi amma su su ibnu hajar gabaninsa ibnu salah sun ce wannan ana kiran shi al-irsalul khafi wato suna kiran shi al-irsal al-khafi bai za al-irsalul jali shine wanda muka gabatar a baya al-irsalul jali shine tabi'i ya jingina magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kowa ya san wannan tabi'i ne kuma yace annabi ya ce ka san akwai akwai wasuda da aka cire tsakanin su to nan jali ne wannan afili yake amma risalul khafi akwai mu'asara sun yi zamani daya saboda haka in ya ce wani ya ce ba za a gane cewa bai ji daga wajen sa ba shi yasa aka kira shi al-khafi al-mazid fi muttasil al-asanin shi kuma isnadi ne isnadi ne guda biyu sai ya zama na rawi ya ji daga malaminsa a wata ruwayar kuma sai zamana akwai wasuɗa tsakaninsa da malaminsa sannan kuma rawin nan ba mudallisi ba ne a duka isnadin guda biyu ya sarraha bis sama a duka isnadin guda biyu ya ce ya ji ko an gaya masa to sai a ce wancan isnadin da kaga ƙari isnadi ne almazid fi muttasilul asani isnadin muttasili ne amma aka samu ƙarin wani mutum a ciki wanda shi ma malamai sun yi a tafsirin sa sun yi tafsirin sa kamar yadda zamu gani a cikin bayanin suyudi yace wa yu'rafu al-irsalu dhul khafa'i bi'adami as-sama'i wal liqa'i wa yu'rafu al-irsalu dhul khafa'i ana sanin al-irsalu dhul khafa'i wato al-mursal al-khafi irsal wanda ya sifantu da khafa'i wato da kuya shine al-mursal al-khafi ana gane shi bi adamis sama'i wal liqa'i ya kasance shi wannan rawun bai ji komai daga wannan malamin ba kuma ma ba su haɗu ba duk da cewa sun yi mu'asara duk da cewa sun yi mu'asara to wannan ana kira shi mursal al-khafi a nuskar ku kamar yadda malai ya faɗa ya karanta akwai ziyadar wani baiti anan da babu shi anan wa minhu ma yuhkamu bin qita'i min jihatin bi zaid shakhsin wa'i wannan wannan baitin kamar da Ahmad shaki yake cewa lam yarid fil asl asalin nuskar babu shi babu shi kuma idan muka gama karanta waɗannan baitoci za ga babu bukatar za zaka ga cewa tikirari ne babu sa don magana za ta fito koda kuwa babu shi wa bi ziyadatin taji wa rubbama yuqda ala zaidi an qad wahima wa bi ziyadatin hakanan ana sanin al ana sanin hadisin da yake mursal ne khafi taji wacce za ta zo a cikin sanadi tsakanin masu ruwaya guda biyu waɗanda ake zaton cewa sun haɗu da juna sai a samu ziyada ta wani mutum a tsakaninsu idan aka samu ziyada ta wani mutum a tsakaninsu cikin wani isnadi kuma wani isnadin aka samu wannan ruwayar babu ziyadar a tsakaninsu to sai a san cewa duk inda ya ruwaya daga wancan to da da tsakaninsu da ce ba ambata ba don haka wannan isnadi mursal ne khafi ba tadlisi sun ce ba tadlisi bane saboda babu sama'i kuma ya kasance tsakanin waɗannan rawuyai guda biyu ba a yi amfani da kalmar haddasana ba don aka yi amfani da kalmar haddasana to yana nuna cewa wannan ya ji daga wannan kasancewar an yi amfani da kalmar an kuma a wani gurin sai aka samu wasuɗa tsakanin wannan ɗin da wannan to wanda yake nuna cewa a nan da aka yi amfani da an ba kuma wannan wasiɗa ɗin yana nuna cewa mursal ne khafi tunda kuwa da a ce ya ji daga wajensa kai tsaye to ba za a samu wancan ziyadar ba a cikin wancan isnadin saboda haka al mursalin khafi ana sanin sa bi adamin sama'i wal liqa'i da kuma ana sanin sa bi ziyadatin taji taji'u wato da wani ƙari da zai zo wanda rashin ƙarin. rashin yana nuna cewa akwai wato akwai iskati akwai sakatin wani rawi tsakanin waɗannan wato samun wannan ziyadar tana nuna cewa wannan rawun bai ji daga wannan ba an fahimci wannan wa rubbama yuqda ala zaidi an qad wahiba ce to ta yiwu kuma a samu ziyada amma sai a yi hukunci ga wanda ya yi ziyadar cewa ya yi wahabi rashin ziyadar kuma anan ita ce daidai a irsalul khafi ziyadar tana bayyana maka cewa inda babu ziyadar akwai irsali a ciki almazidu fi muttasil al-asani shi kuma rashin ziyadar ce wato daidai ziyadar ita ce wahami ita ce kuskure ya ji hadisan nan daga gurin malamin nan amma wani ya yi wahami ya ƙara wasu a tsakaninsu sai a ce to wannan almazid ne fi muttasil al shi shine ya ce wa rubbama tana yiwa a wasu lokuta ba ala zaidi an kad wahima sai a yi hukunci ga wanda ya kawo ziyada tsakanin waɗannan masu ruwaya guda biyu cewa ya yi wahami haisu tun, inda aka samu wata alama wacce take tabbatar da haka in aka samu wata alama wacce take tabbatar da da cewa wannan ƙarin da aka yi na wahami ne wa in lahtamala sama'uhu min zaini wannan alif din ta itlaq ce wa in wa sama'uhu min zaini idan baka ce wahami ne ba to tana yiwa ya ji hadisin da farko da wasiɗa ya ji shi daga malaminsa amma da wasiɗa daga baya kuma ya haɗu da malaminsa sai ya ji hadisin babu wasiɗa saboda haka duka fuskokin guda biyu sai su zama daidai ne ya ji su a haka ya kuma karantar da su a haka wato kai ne kai tafiya baka zo majalisin karatun malaminku ba sai ya ba da hadisi baka nan da ka dawo sai ka tambayi wani abokinka da yake halartar karatun wani hadisi malam ya karantar yau sai ya gaya maka hadisin da malaminka ya karantar a ranar baka nan in ka tashi ruwayar hadisin nan dole ka ambaci wannan abokin naka tsakaninka da malaminka saboda ba ka akai karatu an fahimta dole ka sami ka sa wasiɗar an fahimci abin da nake nufi to sai ya kasance kuma wata rana sai ka je ziyarar malamin ka sai ka ce akwai sanda ne tafiya fa ka ba su wani wani hadisi kaza sai ka karanta masa hadisin da ka ji daga abokinka sai ya karanta maka shi yanzu kaga ka same shi kai tsaye daga gindin maganin an gane ko in da can kana sa wasidar to yanzu an ka same shi babu wasida in ka tashi kuma sai ka faɗe shi daga malamin ka kai tsaye to waɗanda suka ruwaito shi daga wajenka da wasida sun ruwaito shi da wannan wasida don me dan haka ka basu. kuma kai ma a lokacin hakan ne a gurinka kaga babu kuskure a cikin nan ko akwai babu sannan waɗanda suka ji shi daga wajenka daga malaminka kai tsaye babu wasuɗa su ma ka gaya musu abin da ka ji ne kuma su ma sun faɗa abin da suka ji daga wajenka abin da kuma ka gaya musu daidai ne ko akwai kuskure babu kuskure saboda kaga duka fuskokin guda biyu sun inganta sai a ce wancan da wasuɗan ya inganta bi ziyada din can da karin can na wancan tsakanin shi da malaminsa ingantacce ne amma daga baya kuma ya ga malamin nasa ya tambaye shi ya kuma kara masa hadisin yanzu baya buƙatar sawa su da. an gane shi ne yace wa illa tabala sama'uhu min zaini in ba haka ba to zai yiwu ya ɗauki jinsa daga waɗannan su biyu ɗin ya ji daga abokinsa ya kuma ji hadisin daga malaminsa ma kad hamala hadisin nan da ya ruwaito hadisin nan da ya dauko ya bayar da shi ya ji shi daga waɗannan malamai guda biyu to wannan shine ake cewa al-mazidu fi muttasil al-asanid idan ya zama akwai kuskure idan ya zama akwai kuskure wani yana ƙara wasuɗa to wannan ya zama al-mazid fi muttasil al-asanid amma in ya zama babu kuskure babu kuskure to wannan za a inganta duka duka fuskokin ne guda biyu to muka da wannan baiti naku da aka kara wa minhu ma yuhkamu bin qita'i min jihatin bi zaid shakhsin wa'i daga cikin su akwai wanda ake masa hukunci da in qita'i a ce da shi akwai in qita'i akwai san a cikin sanadin min jihati zaid min jihati min jihatin ta wata fuska bi zaid shakhsin wa'in ta hanyar kara wani malami wanda yake mai ilimi ko mai fahimta a cikin isnadin wato ana so a ce maka akwai wanda in aka ruwaito ruwaya wane ya ji daga wane mu ɗauka zaidu daga amur zaidu daga amur zaidu an amur sai muka same shi a wata hanyar zaid an muhammad an amur kaga an ƙara wani wannan ƙarin sai yake nuna maka cewa zaid an amur akwai in kitayi a ciki saboda mai saboda gashe nan ya nuna cewa da wasu ɗaya ruwayar to wani ai shine abin da ya faɗa a baya wa yu'rafu al-irsalu dhul khafa'i bi adami as-sama'i wal liqa'i wa bi ziyadatin taji ne wa bi ziyadatin taji din an gane ko saboda haka magana ce wacce aka yi ta kuma aka kuma maimaita ta shi yasa a wasu nusar din babu wannan baitin wa inna ma yu'rafu bil ikhbari an nafsihi wan nassi min kibari wa inna ma yu'rafu kuma kadai ana sanin wato adabul liqa ko adamus sama da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu wane bai ji juwa daga wane ba ko wane bai ga wane ba ta ina ake sanin haka bil ikhbari an nafsihi shi rawin ya bada labari karan kansa ya ce lam alqa fulanan ko lam asma min fulan ko ya bada labari shi a karan kansa wan nassi ko kuma a samu ta hanyar nassi a samu ta hanyar nassi wato abin ya fito baro-baro ya fito zahiri cewa bai ji ba ko wani malami ya yi bayani wan nassi min kibari ko wani malami babba ya yi bayani ya yi nassi cewa wane bai ji daga wane ba wannan ɗaya daga cewa waɗannan al'amura guda biyu ta nan ake gane cewa wane bai je daga wane ba ko wane bai haɗu da wane ba wannan shine ƙarshen darasinmu na wannan rana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladai na kuskure kuma Allah ya fi mana sai kuma zuwa gobe insha Allah za mu tashi akan ashaz wal mahfuz wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh